Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. A birnin Yamai kuma a jamhuriyar Niger ana iya jin mu a VOA Africa kai tsaye akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen rediyo a birnin Nijar ɗin dai ko kuma biranen Nijar da suka hada da sarauniya niya da kuma rediyo amfani ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook live ko kuma a bi mu a yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaje Safina Tisa da Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro a yau Juma'a 31 ga watan Maris na shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Yau za mu yi magana ne akan ranar wasannin kwaikwayo ta duniya da aka yi shekaran jiya Litinin 27 ga watan Maris. gambo. yaro ne fa ba wani babban mutum ba ya kake masa tsawa haka wace kwalari dan Allah wai bai sace min irin wannan hawan kawara ne ne ne abin shi a hankali ba zai sha maganin ba amma kana mai tsawa ya za ya sha maganin to shikenan wajen kina matan wana to billahi lazi barkici ko shi wannan wallahi bai da bai da ikon ya hana ni yadda zan juya yana ba gambo a gaba na kake fadan haka ko ba dai ba a ba ba ita ba ta jin irin irin magana take yi ne ha ai ta ki faɗa To wasu daga cikin muryoyin wasan kwaikwayo kenan taken wannan rana da aka yi rana 27 din ta wasan kwaikwayo na bana shine amfani da hikimar ayyukan kirkira irin waɗannan domin raya al'umma ko kuma bunƙasa arziki a ƙasa. To amma har yanzu fa wasan kwaikwayo na shan wuya a ƙasar Hausa. duka ka kula al'ada ce ta bahaushe baya karɓar canji sai ya zama tilas inda bahaushe na karɓar sauyi da duk wata kabila da take najeriya baiwa ce ga bahaushe ne misali waye wasu aka zo aka same shi da aka kawo sabon abu ya ki karɓa sai da kowa ya tafi yayi nisa mm. kar manta a birnin kanan mu ta dabo mm. radda aka fara sa lasa fika a masallacin sarki fika ta farko mm. ta masallaci a arewa sai da aka yi zanga-zanga an zo da sabon addini kawai wanda yake fahimta yana fahimta za mu tattauna da rabi Rikadawa wanda aka sani da Dila wanda shi ne aka ji muryar shi da farko eh, eh, wani wasan <laughs> a farawa eh. to sannan kuma za mu tattauna da mashiryin fina-finai Sani Ma'azu daga birnin Jos a nigeria. Bari mu fara da jin hirar Usman da wani dan wasan barkwanci daga jihar Kaduna a Najeriya. Wanda muka yi ta tare har da Maryam ba? <laughs> Eh, mun sha dariya. To, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To da muke magana ko in ce masu sauraro za su so wane ne yake magana a daidai wannan lokaci. Sunana Rabi'u Urkadawa daga jihar Kaduna ta Najeriya da iyalina amma yanzu zan nan da muke da ku na jihar Kano na je daukar wasu fina-finai guda biyu. To akwai wani suna da ake kiran ka a Kaduna ko in ce wanda masu sauraro ko masu mm-hmm. kallon fina-finai suka sani Dila. Eh Dila wannan eh. tsohon Maryam kin san Dila? Daga wani ah, shiri na gidan talabijin wata drama. Eh. rika yi a gidan talabijin na NTA e, eh. wacce ake ce mata tila wannan kuma ni ke fitowa a dila din ina jin tun zamanin sojoji eh. muka rika yin ta wuraren cikin early 90s nan ai Maryam ta ce ta san da ramar daga ce mun faɗi ah. mun da na faɗi sunan ka ba ta sani wallahi da nace dila ta ce oh oh oh na san shi <laughs> lale dila <laughs> haya <laughs> to malam Rabi kin zauna kin zauna a wace jiha kika a waje daga ina kiya a Najeriya Kaduna ai ita ma yar gida ce Kaduna bukata. Mm. <laughs> Eh, eh, eh, Yawwa. To Malam Rabiu muna magana a kan wasan kwaikwayo. Yawanci abin da aka fi saninka da shi wasan kwaikwayo na ban dariya. sai kuma gashi yanzu naga kana fitowa uba uba a cikin fim fina-finai da ake cewa sentimental amma da farko misa da ka fi son ka ɗau wasan kwaikwayo a bangaren wannan ban dariyar wallahi ba wai na zaɓi da in yi wasan kwaikwayo bangaren barkwanci ko kuma wasan kwaikwayo bangaren ainihin serious drama ba ne hmm. a'a ni dai abin da na ɗauki ah, wannan harka ta wasan kwaikwayo make believe ne ba kai ba ne wata karanta yanayin wani kake so ka shiga hmm. dan ka isar da wani sako hmm. kuma na imanin muddin ka shiga yanayin wani hmm. idan har ba kai kama da shi din ba dan kallo bai yadda shi din ba ne to sakon ka ba zai je ba kai ne kana <laughs> muhammad kabara ga misali eh. sai aka ce yau ga ka zama wata mace ko su maika ko rukayya <laughs> mm. in ka kula ai dukkanin su kowanne bangare da bangaren barkwancin da bangaren serious drama duk wanda aka sa mm. na kan yi iyakacin kokari na dan in rufe kofa mm. saboda sai na rufe kofa dan kallo zai yadda muddin dan kallo ya ga rabi'u dawa can ga role din da yake playing can ko mm. yadda To amma yanzu a cikin guda biyun da kowanne ana sa ka wanne ka fi so a ranka. Bana da wani zaɓi a bangare na rol ko ƙarshen shekarar nan wata jarida da na ga sun yi rubutu a kai na yanzu suna cewan na zo na ɗaya a shekarar da ta gabata cikin jawabin su da nake karantawa ni a nan na gane mm. gaskiya ban san haka ba ne. Mm. yake bayani rabi'u rikadawa akto ne da baya jin tsoron hawa kowanne irin mataki na drama wannan yasa yana daga cikin aktocin da za ka iya ganin su a kowane lokaci hmm. to a bakin zuma na ci hmm. ni ban ni hmm. kawai I am just doing my job wai in ji bature. In aka ce fito barawo sai in gani barawo nake ji a zuciyata. Eh. In aka ce fito malami sai in ji ostars ostars nake ji haka a zuciyata. Eh. In aka ce fito ɗan jarida sai ji Muhammad Kabar Muhammad Kabar da ke ah, Maryam Bugaje fa Maryam Bugaje Maryam Bugaje <laughs> to ni ina so in san ya aka ka fara wannan sana'ar to wasan kwaikwayo na fara shi ne ainihin a ah, tun amma lokacin makaranta ta irin secondary school din nan da yake maryam allah ya da maryam da muhammad kabar din da yan kaduna ne na san ba za su san sanin wani gari a nan kaduna wai shi sabon tasha mun san sabon duka <laughs> to a nan government da secondary school sabon tasha mu muka bude ta da muka zo muna ainihin irin wasannin na club and association mm. sai na shiga hausa club to daga hausa club irin wasannin na kwaikwayo da ake na irin an zo karshen shekara ko wani abu to sai na rika yi to ba zan manta ba akwai wata shekara da aka. aka zo za a yi taron ƙarshen shekara sai na fito a inyamuri na fito a inyamuri ina tabbatar maka inyamurai na wannan makarantar har na gama ba su yadda cewa ni ba inyamuri bane ne har kira na suka rika yi mutum cewar wai ni na ke saboda na zo arewa na ki na guji ɗan uwa na wani Hausa su ne irin Hausa su sun ji hausa ko yaran su eh saboda sun ga irin shigar da ɗabi'un da waye waye irin haka to tun daga mm. wannan lokaci malamai na na wannan lokaci akwai wani shi malam Sha'ibu mm. ina ga har yanzu yana nan a Kaduna Ministry of Education ta Kaduna mm. wani malam Sha'ibu da yake ce mu kai kai wannan abun bai kamata ya tsaya nan ba ya kamata kai shi gidajen rediyo gidajen talabijin da dai sauransu hmm. wannan abun ya sanya na kai na je gidan rediyon jiha lokacin yana KSBC Kaduna State Broadcasting Corporation hmm. na je na samu wani producer wai shi hmm. Sabu Suleiman lokacin a kota drama ita ba girin girin ba to daga shi ne ya fara sana irin wannan daga nan har na shiga NTA na gaba da wani George Arbese producer ne shi ma lokacin yana wani program wai shi Legend na UNICEF ne rayu mm. ita ma drama shi ka mm. irin wannan abubuwa dai har dai Allah ya kawo yadda ake ake a yanzu. Nakan ji ka a dramar eh, gatanan gatanan ku the story mm. story duka ya aka ka fada kuma can. Su ma akwai wata shekara ne ina nan NTA Kaduna sai wani shi Olabo de Moses. Wata rana sai gani a nan NTA Kaduna sai yake ce min kai za a zo a yi audition gobe a nan wuraren malari saboda haka in kana da lokaci ka ji ce ka ai da ne ni zan je saboda ina da zan je wani taro tsohuwar sanata ta jihar Niger matar marigayi tsohon gwamnan jihar Niger mm. Abdulkarim Kure Zainab mm. a gayyace ni wani taro gobe Asabar a Niger saboda haka ni ba zan samu dama ba suke ta roko na da Allah ya kamata in ji to audition ne na wannan BBC na story story din suka lallabe ni sai na samu sai na ji da ko na je audition din cikin yarda Allah da nayi na gama sai suka ce min in dawo an jima sai ni ce ai kaji irin na gaya muku cewa ni ba uwar na ta gayyace ni ni Niger zan tafi Mm. suka ce in yi hakuri in na dawo an jima shi kenan mm. a mm. ƙarshe dai suka ce a wani rol ne dama da wani amadu malam amadu wani mai maganin gargajiya da kuma wani wani shi bello mahauci suka ce ni da wani munci amma sun rasa waye za su ɗauka amadu waye za su ɗauka bello ɗayan da muka cire shi shi kuma sunansa bayo ne muhammad alabi mm. da ya rabin kwara ne haihuwar jihar kano mm. mazaunin kaduna Da aka haɗa mu aka ce eh, mun ci dukanmu. amma sun rasa waye zai yi amadu mai maganin gargajiya waye zai yi bello mahauci ka san abin ka da bature sai ce mu je mu bi mu je mu zaɓa mm. sai to ba sai mun tashi ba kai muhammad alabi kai na san ka tun da dadewa kana tallan maganin gargajiya yakan yi inda ana irin bikin baje kolin magungunan gargajiya shi ke musu talla sai na ce to kaga ita drama rai gare ta ko based on that na san kafi ni sanin menene maganin gargajiya hmm. kuma yaya masu maganin gargajiya suke magana za ka fi ni sanin wane ne mai maganin gargajiya saboda haka kai ka ɗauki Amadu. ni kuma bahaushe ne dan asalin jihar Kano saboda haka ko banza ina ga zan fi ka sanin wane ne mahauci hmm. saboda haka ni idan baka damu baka ban nan dauki mahaucin kai ka dauki Ahmadu mai maganin gargajiya tunda da akwai wani rol da aka taba baka da dan baka wahala in aka ce wai rol ya bada wahala ni bana ganin rol zai iya bani wahala saboda kawai bana jin wani abu a jikina baya ga rol din da na hau ban sani ba kullum sai dai idan na yi sai dai rika tunanin watakila mutane za su ga ban hau ba to amma kuma daga baya sai ka ji an ce na hau yanzu akwai wani kasa da ya bani mamaki karakta ce ta wani dan wiwi ni dai kawai na yi ne amma wallahi ban yarda cewar na cika dan wiwi din ba amma dai ina tattalkar irin lokacin ana yara yan abokanan mu da suka kan yi mm. irin irin maganganun su in rika kokarin tunawa ina har hadawa mm. amma wallahi da tun ya fito ina gaya maka wancan assessment da leadership sun su hadda wannan tuntun a inda Rabi'u ba ya fito dan wuri yana mamaki. yanzu su har wannan abin yayi har ana ganin to irin wannan abin ba na ganin wani ke role ya bani wahala ni dai ina yi kawai da tunanin iyakacin abin da na fahimta kenan dangane da karakter da aka bani sannan shi kuma darakta in ya gaba ta ba sai sai taro nan a taro nan ya yara kaza kaza kaza shi kenan a wuce wuri me zaka ce wa masu sauraro masu kallon ku na fina-finai da makamantan su musamman yadda ake samun takun saka tsakanin masu kallon nan da kullun sai sun kalla kuma kullun kullum sai kun sha zagi ku kuma ku kullum sai kun yi rawar da aka ce ka ku sai kun yi kaza da aka ce ka ku yi <laughs> me ka ce wani sako kake da shi tsakanin ku me kallo masu zagi mm. idan ka shekara kana gaya masu ba za su yadda ba dankali ne mun sha kushe ana ci ana kushewa iya ta da dankali shaƙe mutum kuma za a daina ci ba Allah wallahi ba kuma za a daina ci ba ana jin yunwa sai ga an nema Kada an ce ai dan maza yanzu na sai ka ruwa kuma ko babu ruwa sai ga ana tausawa ko ba ka da abin da zaka gaya wa dan kallo wai ka ce hmm. masa wai a ya fahimci ka in ka hmm. kula al'ada ce ta Bahaushe baya karɓar canji sai ya zama tilas inda Bahaushe na karɓar sauyi hmm. da duk wata kabila da take Najeriya baiwa ce ga Bahaushe Waye wasu aka zo aka same shi da aka kawo sabon abu abu ya ƙi karɓa sai da kowa ya tafi ya yi nisa. Mm. Kar ka manta a birnin kanan mu ta dabo. Mm. Radda aka fara sa fika a masallacin sarki sifika ta farko mm. ta masallaci a arewa. Sai da aka yi zanga-zanga an zo da sabon addini. Kawai wanda yake fahimta yana fahimta akwai wanda ya tare ni wani malami ya ce wai wani tanaji aka yi wa Allah wace amsa aka shirya za a gaya wa Allah irin wannan abin da ake yi. A takaice me ka bashi ansa? A takaice na bashi misalai da wasu abubuwa duk da zai iya gani karshe na tambaye shi da kuma irin manya-manyan mutane da irin encounter dinmu da su da yadda na canja rayuwar elected people manya-manyan 'yan siyasa da waye da irin fina-finai na da na yi mm. da wanda manya-manyan mutane da suka ganni suka ce wallahi saboda su sun bar kaza mm. tun da ka mushi wannan misalin sannan kuma na kare masa da mu ma musulmai ne muna sallah muna azumi muna zakka mm. na tambayi malam ko ya yarda cewa shin tsabar ibadar mutunci ke sa mutum aljanna malam ya ce a'a sai dai rahamar ubangiji na cikin ma muna sa rai mu daga cikin rahamar muna sallah muna azumi muna zakka muna ibadar mu kuma muna istighfari mun san muna roƙon Allah ya yafe mana inda muka yi kurakurai a cikin sana'ar mu ta neman abincin mu amma kar ka manta sama da shekara ashirin da biyar hmm. kusan talatin duk inda na gani da kwabo a hannu ko a aljihu ko a banki mm. na san inda ya shigo to mm. na gode Allah da ya bani dama na ce cin halak na san kofar hanyar da nake cin abinci na muna godiya malam Rabi Rukadawa Dila na gode da rima ubangiji Allah shi ba da lafiya Maryam yau ta yadda kana da dan karan wayo irin Dila <laughs> sosai ka waima <laughs> waima taimaka Allah taimaka <laughs> mun mm. gode Rabi Allah kiyaye kai kai na lafiya daga kai shafan yi lafiya lafiya fara ya dan shigo ka na eh, dan samu sauki ina wani da zafi dan abin da muke shanan ne muke dan wuro muku <laughs> wallahi <laughs> mun gode To dila manya <laughs> ya ce wai ma wai wai wai ma <laughs> eh. to to muna godiya sai wani lokaci kan zamu nemi shirin takama kuma to yanzu bari mu je kai tsaye ga bakon da muka ce zamu tattauna tare da shi wani mashirin fina-finai da ya shahara a kasashen mu ko kuma arewacin Najeriya mu da kudanci assalamu ah, alaikum Amin wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum. Maryam. Yawwa. To da wa muke magana mai sauraro zai su ji waka a bakin mai ita aka ce tafi daɗi mu ji a bakin ka maganar. To alhamdulillah sunana Sani Mu'azu. Ah, kamar yadda ka gabatar ni ah, mai shirya fina-finai ne ah, kuma na daɗe a wannan harka mm. kuma na yi na wato tun zamanin aikin talabijin na fara mm. kamar shekara talatin da suka wuce hmm. kuma tun da na fara har yau ban daina ba sai dai na bar aikin talabijin na koma mai zaman kanshi wajen yin fana-fanai hmm. kuma na rike shugaban kungiyar mu ta masu wasanni da sauran masu ayyukan uh, fina-finai wato mopan motion picture practitioners association of nigeria mm. na tsayin shekara hudu wanda na kammala kamar shekara uku da suka wuce mm-hmm. to kuma ina da kamfani na mai suna of media mm-hmm. da yake jos wanda aikin harkar fina-finai da rediyo da sauransu da abubuwan da nake yi kenan. Ai, to na ga kafin mu ba zama cikin magana ma eh, landscape na ga kun fara wata akademi za mu je mu magana mu ji saboda wannan abin da ya sama muka lalubo ka wannan darasin da muke magana a yau shine eh, ranar 27 da ta wuce na wannan wata ranar litinin kenan. an yi ranar fina-finai ta duniya na karkashin unesco da iti so saboda haka muna son mu ji an yi takin cewa ana son a gane amfani da irin wannan abubuwa na kirkira domin wayar da kan mutane da kuma yakar talauci da farko wace shimfiɗa za ka yi game da eh, harkar wasan kwaikwayo to um, harkar wasan kwaikwayo ko da ko mutum zai kalle shi a takaice ta harkar fina-finai da sauransu mm. ko kuma ya faɗaɗa shi bisa wato duk wasu ɓangarori da wasan kwaikwayo ke taɓawa mm. ko wasan daɓe ne ko wasanni ne da ake yi a zamanin eh, ko bayan eh, kaka ko wasa a bukukuwa ko eh, rawa ne ko waka ne ko zane ne hmm. ah, duk yadda ka duba wasa ya zama wani ginshiki na ah, haɓaka wato ci gaba a duniya baki ɗaya hmm. kuma duk wani fanni na duniya da ake neman ci gaba to akwai rawar da wasan kwaikwayo zai taka hmm. wajen taimakawa ya kawo hubbasa ga ci gaban da ake nema ta wannan fanni hmm. a duniya baki daya wasanni tiyata generally wato wani bangarori daban-daban dai da aka fito da shi na wasanni hmm. abu ne mai tsohon tarihi wanda ya haura shekara 2500 ana amfani da shi don kawo ci gaba a duniya. a bangarori daban-daban da tiyata ya taba ya shafi wato in za ka ɗauki tarihi da yake ana zancen ranar tiyata ne na duniya wato ranar wasanni ta bangarori hmm. daban-daban ya samo asali daga kasashe na fasha kamar su athens kamar su greek hmm. inda aka yi amfani da shi wajen raya al'umma akwai abin da ya shafi siyasa ko dokoki ko wasanni ko kaɗe-kaɗe ko bushe-bushe ko batun wato mutuwa ko aure ko abubuwa dai daban-daban an yi amfani da shi wajen mm. faɗakar da mutane da wayar da kan mutane mm-hmm. ta wannan ɓangaren. in kuma ka dawo ta nan gefe a nan afirka mm. wasanni na daɗe wanda an san mu da su mm. sun yi asali in ka dubi gefen malam bahaushe mm. za ka ce ba za a iya cewa ga ranar da aka faro wasanni irin namu na daɗe ba amma dai sun yi asali da yawa alal misali muna da wasanni da za aka fara kafin zuwa musulunci wato pre-islamic wanda yawanci bori shine jigo ta wannan gefen mm. in ka tuna da hausawa mm. maguzawa ne kuma bori kamar wani bangare ne na addini mm. akwai labari irin su tsamburbura da sauransu da suka yi tasiri a al'umma a kano a wannan lokacin da kuma zuwan musulunci da ya karkata Ah, alakar ah, akalar yadda bahaushe yake kallon abubuwa ah, shi wannan bori din ya juya aka so zancen aljanun ma akwai babbaku akwai farfaru mm. wato akwai musulman aljanu akwai kuma baƙaƙe mm. wanda ba musulmai ba ne mm. a hankali har aka shigo yadda za a iya ganewa cewa wasan daɓe zai iya taimakawa a isar da sako ga al'umma mm. za a iya amfani da wasan daɓe a wayar da kan manoma a kan sabon takin zamani ko wani abu da za su ci gajiyarsa mm. a hankali ana karkatowa har aka samu talabijin aka koma harkoki na drama inda manyan wasanni kamar irin su malam mamman kasaki karambana dan mm. wanzan gidan kashe ahu karku ga sunan dai da yawa suka zo kuma duk da ana wannan wasanni a gidan talabijin din bai hana til ana wasanni da suka shafi gidan sarauta kaga ana abubuwa da suka shafi wato kakaki dan kammama sarauta da sauransu wanda shi ma yana da wani fanni ko kuma wani rawa da yake takawa a masarauta mm. sannan eh, maharba suna da irin nasu daban Ah, akwai kuma wasanni da ake yi bayan kaka idan an yi girbi irin wasan dan hoto mm. ah, da sauransu akwai kokuwa akwai dambe duk suna daga cikin wasu fannoni da ake amfani da su wajen faɗakar da mutane da wayar da kan mutane da nishaɗantar da mutane hmm. to a hankali har aka kai ga fina-finan hausa da sauransu da yanzu muke ciki eh to malam sani ma'azu duk wannan shimfiɗar da kai shimfiɗa ne mai matukan muhimmanci da wanda yawa ba su ya abin yake ba sai yanzu kila wasu za su suka ji hmm. to amma duk irin wannan fahimtar da aka yi ma harkar wasan kwaikwayo da kuma rawar da yake taka shin ku ne ba ku iya gabatar da shi yadda ya kamata ba ko ko masu sauraron da kallon ne ba su iya karɓar shi yadda ya kamata su karɓe shi ba suke mai kallon wani abu daban saboda yawanci za ga suna kallon shi ta fuska addini wasu kalle shi ta fuskan al'ada ko kuma ku kalle shi ta fuska addini ko neman kuɗi ko ala ya abin yake wa yake da matsala ne wurin isar da sakon ina aka samu gaba ta kare a gaskiya magana duk akwai matsala mm. saboda shi wasa wani lokacin yana da asali dan wasa akwai yana da manufa akan abin da zai yi idan mm. manufarsa ta goce Ah, yakan samu matsala da al'ummar da yake karkata ah, akan ce bai kamata ka ce za ka yi wasa don faɗakar da al'umma ba tare da ka fahimci al'ummar ba in kuma ka fahimci al'ummar to akwai ta yadda za ka shigo ta yadda ba za ka samu matsala da ita ba hmm. akasari daga gefenmu hmm. akwai rashin fahimtar al'adunmu da addininmu hmm. ga shi ɗan wasa shi kansa in an sani akwai wasu abubuwa da muke yi kamar kwaikwayon indiya da muke da sauransu mm. wanda a gaskiya kuskure ne mm. kuma dole zai dinga bata mutane rai ya kuma ga kamar mu ba musamman abin da muke yi ba mm. amma muna ta kokari tsakanin mu ya mu mu wayar da kanmu dan mu san lallai mu mutane ne masu al'ada kuma akwai abin da zamu yi da zai sa al'umma su yi alfahari da abin da muke yi ba tare da muna kwaikwayo muna kago wasu abubuwa da ba sai mun kawo su ba hmm. daga ɗaya gefen kuma shi ɗan wasa shi ma akwai fahimta dazu malam rabiu rikadawa yana magana yana cewa bahaushe diyya da kai da shi hmm. baya son canji baya son ka kawo mishi wani sabon abu hmm. to al'umma ce wace duk inda ta ga wani abu sabo to fa kafin ta yadda ta amince da shi akan sha wahala Ah, ah, ba kuma wai a bangaren wasa bane kawai a halin yan ah, kwanakin nan sarkin kano ya kawo batun doka da za a yi saboda a fahimtar da mutane muhimmancin eh, riƙe mata ko mata da kuma kananan yara amma a yanzu haka ana ta gwagwagwa a fahimci ma ina aka dosa ya za a yi so ba kawai ga wasa ba ne mm. al'umma ce muke da ita mai tsaurin ra'ayi amma kuma wannan shine inganci na al'ummar hmm. Malam Sani ni tambaya ta ita ce wani mataki kake ganin ya kamata a ɗauka hmm. na cewa duk ɗan wasa kafin ya fara wasa ko kafin ya fara fim sai ya yi hmm. karatu ko ya yi wani kurs kafin ya fara. Wato wannan abin da kika tambaya haka yake a ko'ina ma a duniya. Ko me za ka yi shi harkar fim ana kiran shi profession wato harka ce ta ƙwarewa wanda kuma yake yi professional ne wato ƙwararre ne kenan a bisa ga ma'ana idan aka ce yau mutum lauya ne ba yadda za a yi ya je ya zama lauya sai ya koyi aikin hmm. in aka ce likita ne sai ya koya hmm. to lallai da ya dace a ce duk wanda zai shiga harkar fim inda professional ne yana so kuma ya nuna kwarewa to fa sai ya karanta akwai entry point wato akwai ilimi da lallai sai ka kai ka samu kafin ka shigo kuma kamar yadda na yi misali da likita ko injiniya da sauransu suke da ethics na aiki shi ma wasan kwaikwayo yana da ethics wato ka'idoji da hmm. suke kare martaba ta wannan aikin hmm. in baka fahimce su ba shi yasa za ka yi ta shirme kai ta kwakyara hmm. kana ganin kai daidai kake amma in ka karanta za ka san wannan abin da kai ya za ka kwarewa sana'ar ka zani a kasuwa ne in ka yi shi mm. wannan kuma in ka yi shi ya yi daidai wato mm. ka san ethics na aikin ka kenan so lallai ya kamata a yi haka to kokarin da muke a wannan bangare muna ta kokari mai aiki da gwamnatin tarayya domin a kafa wata cibiya ko majalisa wacce za ta mm. dinga tantance mutane kafin su shigo wasan. akwai wata doka da ake kokari a kafa ta mopicon wato motion picture council of nigeria hmm. wadda in an samu ah, gwamnati ta taimaka mana an kafa ta to lallai za mu sami yadda za a dinga tantancewa a gane waye ya kamata ya shigo sana'ar waye kuma in ya mata hawan kawara ga hukuncin da za a iya mishi. Jumalu hmm. hmm. Sani um, ga wani eh, mai sauraro da ya tambaya waya ake ɗaukan masu sha'awar shiga wannan masana'antar. To a halin yanzu dai shigowa masana'antar yawanci eh, eh, ana ta kazo na zo ne. Amma akwai eh, makarantu da muke da su a halin yanzu wanda su za su taimaka mutum ya shigo masana'anta. Mm. Yawancin manyan jami'o'inmu da suke kasan nan suna koyar da darussa na uh, theater arts ko mass communication mm. da kuma fannuwa kamar english ko hausa ko me wanda zai iya taimaka mutum ya shigo mm. wannan shine uh, hanya ta farko da za ta taimaki mutum mm. akwai kuma makarantu kamar su uh, national film institute da nta tv college da irin makarantu irin namu landscape academy wanda duk mun saka uh, wato kwasa-kwasai na ƙananan uh, Uh, yanayi da kuma manyan yanayi wato short courses da hmm. kuma su diploma da sauransu wanda mutum zai iya yi kafin ya shiga to hmm. amma in mutum uh, ya zo da sha'awa yawanci akwai kamfanoni waɗanda za ka same su a kano a kaduna ko a jos da dai sauran jihohi hmm. yanda in ka je Ah, ba wai da zuwa za a ce kawai ah, mm, an sa ta a gaba ba <laughs> mm. akwai abin da ake kira auditioning mm. idan za a yi wani sabon wasa a yi auditioning wato a tantance ga ko kana da basira ko kana da fakira na abin da ake so ka yi in an gwada an ga kaci za ka iya shiga za a iya baka role wato a baka Um, uh, wani mataki da mm, za ka taka rawa a kai mm. in kuma ka kasa a ce ka yi haƙuri to yanzu abin da ake kenan to haka ne to uh, saboda lokaci a uh, cikin minti ɗaya na san ba za ka rasa saƙon da kake da shi ba ga gwamnati da al'ummar gari da su kansu in shirya fina-finai ɗin To, sakona dai shine lallai al'ummar mu ta gane cewa duniya fa daɗa dunkulewa take tana zama karama. Mm. Abin da nake nufi, shi a yau ba yadda za a yi ka hana kallon wasannin wani daga wani bangare na duniya batun satellite din nan ya sa kana zaune har a falanka al'ada ta wani da yake nesa yake kilomita dubbai zai biyo ya same ka to kar mu kokarin rusa namu idan muka rusa namu na wani zai shigo zai same mu har ɗakunan mu Mm. kuma duk yadda muke tunanin tarbiyyar 'ya'ya tarbiyyar gida mm. na wajen nan shine zai zama abin da zai zama abin koyi mm. zai zama kuma alkibla ta tarbiyya to gwanda duk yadda za a yi mu ririta namu mu gyara shi don mu dinga amfani da shi a yau alhamdulillah wasannin kwaikwayo namu na najeriya su ake kallo ba ma a Najeriya ba a Afirka baki daya su hmm. ake kallo. To kaga muna da hanya da zamu iya gyara tarbiyyar mutane saboda mu muke. To mun gode sosai Malam Sani Ma'azu. Mun gode sosai. Ba sai ba amma dai gaskiya kai maganganun da muka ji daɗi mun gode kwarai. Kwarai da gaske bukatun gyara sai dai ya eh, rage namu. Kwarai ko to hmm. yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaji da Safinatu Sodangi. Julie Lazarus Gresham ita ce ta bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne. yau da kuma Abdulaziz Adil Turu da hada ma Facebook Live ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa musamman lafiya sai Allah ya kai mu ranar ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da mana